Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishinmu na birnin Yamai a kan mitoci 16, kuma a da yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaƙa da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu da ke nan yamai. Shirin na musamman zai zo muku da halin da ake ciki a ƙasar Kamaru akan maganar yaki da cutar coronavirus. Sannan za ku ji yadda jama'a akan iyakar Najeriya da niger ke korafi akan tsadar man fetur a wannan lokaci da daraja darajar danyen man ta faɗi a kasuwannin duniya. Muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da kuma sharhin jaridun Ghana. To amma kafin nan ku bari mu fara da shan labarun duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfila hashin gumel. Matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na rike tallafin da ake baiwa hukumar lafiya ta duniya WHO ya janyo suka daga manyan shugabannin duniya yayin da yawan mutanen da coronavirus ta kama ya wuce miliyan biyu a faɗin duniya. Jiya Laraba, ƙasar China ta ce shawarar da Trump ya yanke za ta shafi dukkan ƙasashe a daidai lokacin da duniya ke fuskantar ƙalubale wajen yaƙi da annobar coronavirus. Wannan hukunci zai rage wa WHO ƙarfi tare da cutar da haɗin gwiwar ƙasashe a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen China, Ju Lijian. Wannan shari'i ne ma'aikatar harkokin wajen na zuwa ne biyo bayan sanarwar da Trump ya yi ranar Talata cewa hukumar WHO bata binciki rahotannin da suka fito na farko ba kan cutar coronavirus a China. A ɗaya ɓangaren kuma shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi takaicin shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke na rika tallafin da Amurka ke baiwa hukumar. A wajen taron manema labarai da ya saba yi a fadar White House ranar Talata. Trump ya ce ya bai wa gwamnatinsa umarnin rike tallafin WHO har sai an yi bitar rawar da ta taka kan abin da ya bayyana da cewa rashin kulawa da kuma yin rufa-rufa ga yaduwar coronavirus. A taron manema labarai a Geneva jiya Laraba, shugaban hukumar Dr. Tedros Ghebreyesus ya ce Amurka ta daɗe tana tallafawa hukumar tare da yin fatan za ta ci gaba da yin hakan nan gaba. ya ce hukumar ta who na ci gaba da nazarin tasirin wannan shawarar trump ya yanke za kuma ta kokarin ganin ta ciki gibin da taimakon sauran kasashe trump dai ya sha sukar wannan hukuma da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya saboda yadda take sassauta wa china inda wannan sabuwar cutar ta bulla a shekarar da ta gabata a halin da ake ciki kuma 'yan majalisun amurka na jam'iyyar democrat sun yi allah wadai da sanarwar da shugaban amurka donald trump ya fitar na cewa zai dakatar da tallafin hukumar WHO dangane da imanin da yi na cewa hukumar ta gaza daukar mataki a kan China kan tashin hankalin da coronavirus ta haddasa. Wannan hukunci ne mai hatsari baya bisa doka kuma za a gaggauta kalubalantarsa. Abinda kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗa kenan a wata sanarwa jiya Laraba. Pelosi da sauran 'yan jam'iyyar Democrat sun yi gargaɗi cewa Yan bayar da tallafi ga hukumar da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wadda ke da alhakin kula da lafiya a duniya zai gurgunta haɗin kan al'ummar duniya wajen yaƙi da wannan annoba ta duniya. Turam na zargin WHO da jan ƙafa wajen tabbatar da cewa annobar mai girma ce da kuma abin da ya kira yaɗa labaran rufa-rufa a madadin China game da cutar. Kasar China ta shiga mataki na biyu na gwajin allurar rigakafin coronavirus da take yi akan mutane 500 'yan sa kai da aka samo daga birnin Wuhan inda aka fara samun bullar annobar a cewar kafar labaran kasar. Wannan shi ne karo na farko a mataki na biyu da za a gwada allurar rigakafin COVID-19 kan bil'adama a yunkurin da ake a faɗin duniya na samun maganin annobar. Abinda kamfanin dillancin labarin kasar Shinwa ya faɗi ranar Talata kenan. China dai ta kammala matakin farko a ƙarshen watan Maris. inda ta yi amfani da mutane 'yan sa kai 108 waɗanda baki ɗayansu yanzu haka an sallame su daga asibitin da aka gudanar da gwajin kuma dukkaninsu an ba da rahoton suna cikin ƙoshin lafiya. Shekara guda ta gabata, ƙasar Algeria ta fuskanci tashin hankalin da ya tilasta wa daɗaɗɗen shugaban ƙasa Abdulaziz Bouteflika sauka daga kan mulki. Suka kuma girgiza tubalin ikon da aka kafa tun lokacin da aka sami 'yancin kai. A yau annobar coronavirus ta sanya babu kowa a kan tituna waɗanda a baya miliyoyin masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka taru yayin da hukumomi ke ci gaba da yin barazana da kama mutane a cewar masu suka wasu sun yi hasashen cewa wannan annobar wadda yanzu ta sa algeria zama ƙasa da tafi kowace a afirka yawan samun mace-mace za ta iya fallasa babbar zanga-zangar lumana ta iraq da aka fara shekarar ta gabata tukunna wasu masu fashin baki sun yi imanin a zahiri za iya ganin covid-19 ta sake yin karfin da ba a gani ba a baya daga ƙarshe jami'ai a karachi birni mafi girma a pakistan sun bayar da rahoton samun karuwar gawawwaki da ake kaiwa asibiti da kuma marasa lafiya da ke mutuwa saboda tsananin rashin lafiya cikin 'yan sa'o'i kalilan da zuwansu asibiti suna ganin cutar covid-19 ce ke haddasa hakan ya zuwa jiya laraba yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar ya kai wajen 6,400 To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar lafiya ta kasar kamaru ta sanar cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar covid-19 sun haura 830 sannan wasu 165 da suka warke na ci gaba da murmurewa yayin da annobar ta corona ta hallaka mutane goma sha bakwai lamarin da ya sa gwamnatin ta kamaru kara tsaurar matakai da nufin dakile yaduwar wannan cuta kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin sashen hausa a kamaru muhammad awal garba Ministan Lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Mr. Manuda Malashi, ya fitar da sanarwa ta shafin sana Twitter cewa waɗanda suke ɗauke da cutar annobar COVID-19 a faɗin ƙasar sun zarta 848 a halin yanzu waɗanda suka samu murmurewa daga cutar ta COVID-19 a kasar sun kai mutum 165. Haka zalika waɗanda kuma suka rasu mutum goma sha 17 ne daga cutar ta coronavirus. Ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar farar hula na ƙasar ta jamhuriyar kamaru malam haruna ya nuna takaicinsa kan irin yadda wannan cuta take hawa-hawa a faɗin ƙasar baki daya. A gaskiya kamar abun bakin ciki ne za ka ga yadda ciwon nan yake hawa-hawa awal garba a kamaru kuma har yanzu ba mu ga wani kokwaran mataki da aka ɗauka a ƙasar nan yadda za a kare jama'a ba sai dai a hana mutane shiga masallaci a hana mutane wasu abubuwa gaskiya har yanzu ba mu ga wani gudunmuwa mai karfi wanda gwamnati take ba talakawa ba kuma ya kamata a ce gwamnati ta duba ta fidda ta aje duk wani harkan siyasan ta a gefe shugabanni masu mulki a gamar su aje komai a gefe su tunkari wannan annoban da take a cikin kasar nan gaskiya ya kamata a ce a ce gwamnati a ce ta tashi tsaye ya kasance cewa sun dakile wannan ciwon da yake tunkaran al'umman kasar kamaru saboda abun ya yi yawa sosai gaskiya ya kamata su tashi sai matashi kuma dan siyasa a kasar ta kamaru garba aziz ya ce gwamnatin kasar tana kokari matuƙa gaya wajen ganin ta samawa 'yan kasar mafita a yanzu haka. Eto eh mamman awal a gaskiya dai an samu ci gaba a nan kasar Kamaru game da annobar cutar coronavirus ko COVID-19 duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya Manau da Malashi ke yi tare da tawagarsa. Gwamnati na kokari da kuma wato shi ministan kiwon lafiya da sauran tawagarsa kuma muna fatan hakan dai ya ci gaba insha Allah in dai aka ci gaba a hakan to bana tunanin dai eh, cutar za ta ci gaba da yaduwa a wannan kasa mu ta kamaru malam muhammad kuma ya ce a bangaren masu tayar da kayar baya a garin baminta ba sa fuskantar wata barazana Uh, alhamdulillah munan a uh, garin bamin da gaskiya muna matukar kokari don ganin cewan wato mun kare kanmu daga wa'annan wato shi wannan cuta da ke addaban al'umma ta covid-19 don zaka duba ah, shi government delegate ya kira wato taro na gaggawa tun kafin wato al'amurori su yi karfi inda wato aka fito cikin gari wato aka bazu ko ta ina aka feffesa ainihin magunguna wato na kare wannan cuta aka feffesa su ko ta ina a gari da kasuwanni da shauransu to a gaskiya kaga cewa to mun riga da mun fara wato shiri ko da ce cutan za ta zo wato ba za ta yi matukar damun mu sosai haka mu a garin babin da ba saboda mun fara wato samun dan rigakafi da muke ganin cewa Allah ya yadda zai dan wato taimaka mana ta wasu bangarori da hana wato cutan kama al'umma a nan ta shashin kayan masarufi wato ba mu samu wani canjin farashi da yadda muka saba saya ba sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan su kan dan hau su sauka su hau su sauka kasar jamhuriyar kamaru dai a nahiyar afirka ta tsakiya ita ce kasa da take dauke da yawan masu dauke da annobar ta covid-19 musamman ma a manyan biranen kasar yawunde duwala da kuma birnin bakusa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. darajar man fetur ta faɗi a kasuwannin duniya bayanai na nunin farashin man fetur na bayan fage na ci gaba da tashin gwaron zabi a kan iyakar najeriya da nijar a wani wurin ma man baya samuwa kwata-kwata lamarin da ke shafar harkokin jama'a na yau da kullum wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya dubi wannan matsala ga rahoton da ya haɗa mana Sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19 ko COVID-19 a Faransanci yawan tafiye-tafiye ne A kan motuna ko motoci ko jiragen sama ko kuma injina waɗanda ake aiki da su a cikin ma'aikatan ne ko a cikin garake ko gonakai suka rage ko suka tsaya a dukkan faɗin duniya abinda ya rage amfani da man fetur a dukkan faɗin ƙasashen na duniya inda abin ya haddasa faɗuwar farashin man fetur a kasuwar ta duniya hasali ma a kasashe masu haƙo man fetur kamar tarayyar najeriya gwamnatin wannan kasar ta tsayar da farashi a gidajen mai a yankunan kasar a naira 123 kowane lita sai dai saboda kulle jauhi da waɗansu gwamnoni suka yi sanadiyar rage yaduwar cutar gama duniya ta coronavirus abin ya haifar da karamci ko bacewar man fetur din a kasuwannin bayan fage da ma gidajen waɗansu man fetur lamarin da ya haifar da gunaguni da koke-koke daga waɗansu 'yan najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar nijar sunana abdulaziz muhammad inkiya dogo siki ma'ana boda to boda ilai lokal game shugaban layin binawari gaskiya tabbas an samu saukin mai duk faɗin najeriya amma da yake mu mun samu saɓani na ayi 'yan watanni ba a kawo mana mai cikin gari sai kwanakin nan ne da yake daraja ta faɗi a turai ta faɗi warwas sura ba sa saye ko kyauta za a ba su ba su su sakamakon shigo wannan annoba babu jirga-jirga to shine an ka ba mu damar a wuto da mai lela a zuba ma gidaje mai akalla guda bakwai an kawo man mu bamu gane irin daga can depot an rage mu mai kuɗi shu an yi sanarwa da shugaban kasa ta yi sanarwa an rage mu mai kuɗi amma wanet su yan kaso mu na nan lela a ce misali yadda za ka sayi mai da yan bumburutu yan black market bambancin ku kaɗan ne me bambancin ku kaɗan ne ka zo ga injin ka sai lita 160 ko ka sai ta 165 to ka je wurin black market ka sai ta 200 to bambancin ai kaɗan ne kuma ba wannan ba koyin bane sheri ne irin na mutanen mu yan kasuwa doka da an kasa ba da abinci ba ba da mai ba ba da duk sauran kaya waɗanda sun kaci binci ɗan adam ke amfani da su a cikin muhallin shi to mai dai baya da wata doka tun da an saki ballantana a ce mai yana dauke da wata cuta ya na garba illela abinda dai muke fatan waɗanga mutane da Allah hore ma arzikin su wadannan al'amuran su ji tsoron Allah su taimaka talakansu saboda ga wata alfama zai sauka kayan Allah ya yadda wani wuri ya sauki wani wuri bai sauki wasu suna sai sa ɗari tara wasu suna sai sa ɗari takwas yan black market ana samu ne wani wuri ɗari takwas wani wuri ɗari tara don wani ma an yi sayo wasu ma za su ɗauka bashi wasu kuma sai dai a hankali alamar rara duniya to gaskiya yana da wa a rasa shi saboda yanzu duk da za ana zuwa a nemo shi saboda cadar da suka dan samu suna zuwa su soshi naira ɗari da ashirin da biyar su ma su zaka sai zuwa kan naira ɗari takwas da hamsin wasu su zuwa ɗari tara lita suna sai sa ɗari biyu wasu kuma suna sai zuwa ɗari takwas galan wasu kuma naira ɗari tara. garba tiri-tiri dan nana to da farko dai fi lahi gaskiya mun ji daɗin wanga al'amari da yake an rage farashin wanga mai ƙasa ga abin da gwamnati ta basu a zaman farko yanzu kuma ta sassata ma talakawa domin irin halin da ake ciki na wannan alloba ta covid-19 Allah ya kawo mana mafita a cikin wannan man gaskiya ko da shi na samuwa ba mu iya mu gane saboda mu dai nan illela ma an hana hitowa da shi sai mun ta yi hamman mun suka mun sayo mun shigo da shi illela a takaice dai babu wadata mai a halin yanzu muna neman ita gwamnatin tarayya da kanta ta yi kokari su tallafa ma talaka bisa halin da muke ciki a halin yanzu kasancewa yankuna da dama na jamhuriyar Nijar na raba iyaka da tarayyar Najeriya kuma duk da kokarin hana sayar da mai da ke tsallakowa ko ya tsallaka daga nan zuwa can daga hukumomin waɗannan ƙasashen na Nijar Najeriya abin ya ci tura zuwa yanzu baba ya zande ruwa wani mai sai da man bayan fage ne a garin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan lamarin da ya tashi daga faduwar farashin mai a kasuwannin duniya zuwa bacewarsa da ma tashin cinikinsa a kasuwannin bayan fage ko bisa titi a halin yanzu a kan iyakar Nijar da Najeriya. Saboda yanzu kaya da ake kawo su wani a bashi takwas ba hamsin wani takwas a bashi wani takwas da hamsin wani takwas da rai kuma a lokacin ma in ka sauye shi wani ma ashirin da hudu na daya gaskiya kenan dole dan kanta kenan dole sai ya yi abin da zai samu zai kaga yanzu wasu bata kasuwa sun ce talatin da biyar biyar to talatin da biyar an kai da sai mai jika bakwai da rabi ne zai kama an kana su babu inda za ka ga samu su kama bakwai da rabi. wanda ya je ɗauko abin shi to yanzu ka ga nan da mu ilele muka zuwa mu ɗauko domin muna muka cika kaya mu to yanzu daga mamman suka ne ake ba mu mai sai in ka je ka ajiye jarkokin ka taho da su ko kuma ka sheka da kilo 45 kenan ka ga mutum dole mai shi shi tsada mu tunda taho da shi ba a barin ka ɗauko shi ka taho da shi a haka ba tare ka sarrafa kowa ba tunda boye hanya kenan tunda mu na fa an fage muke kenan mai duk inda yake ya kamata mutane a ce in ka tarɗan kanta a ce maka zana ki baka san da ya same shi in su lita akwai wani masu da 70 akwai masu da 75 akwai masu da 65 amma kuma hawa ne wani masu da 65 wani su ɗauko da kansu yanzu yanzu da abin su ba daidai na mu kuma gaskiya mu kamar ƙananan kantoci da gani ana kama ɗa da shi shida takwas har da talatin wani ma da hamsin aka bashi kenan wani kuma har da saba'in aka bashi yanzu mai gaskiya mai sai dai a ce alhamdulillah ba dai ana dan samu ba ya yanzu karamci ya yi karamci eh ya mai bismillah saboda riwa hanyoyin gari an ya yi karamci zirga zirga zirga ma ta rage Najeriya kenan muna ada dama dama amma mutane su yi hankali a rike ana rage tsakaniyar kenan tun daga na yana yawa kenan kan mai su mutane abin da muka so da mutane da Allah su kai hakuri yadda mai gida maimakon a samu ragin kudaden man fetur na bisa hanya saboda faduwar darajar sa kasuwar duniya a kan iyakar jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya man na bayan fage sai hauhawar farashin nasa ake ci gaba da huskanta kuma a wani lokacin man yakan yi ko ƙasa ko sama haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. madalla kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu da ke can birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin wani matashin jihar Plateau a tarayyar Najeriya. Jakadan zaman lahiya a Jos North Local Government Abdullahi Ismail da aka fi sani da Abdullahi Rocky Boy direban taksi wanne allah ya jarabce shi da na ƙasa bayan wani mummunan hatsarin mota bakon shirin na son jaddadawa duniya cewa na ƙasa ba kasawa ba ce saboda haka yake ganin ya zama wajibi masu bukata ta musamman su koyi sana'o'i haka kuma nauyi ya rataya a wuyan hukumomi su ɗauki matakan baiwa waɗannan bayan allah damar samun ilimin zamani ga dai yadda tattaunawar su ta kasance da wakiliyar sashen hausa zainab babaji farko dai ni gaskiya ni mai lafiya ne ban da wani nakasa a tattare da ni to amma sha'ani na nema ni taxi driver ne ina tuki kuma ina zuwa har abuja to hanyar abuja ne na samu wannan accident din 2010 kuma karayen da ne a least karaya takwas ne a jikina to alhamdulillah ga shi dai har yanzu dai ana ta fama da jama'a a nan a mu ga an zauna lafiya baki daya To Hajji Abdullahi Rocky Boy ga shi nan duk da wannan na ƙasa bai sa zuciyanka ya raunana ta yadda wato zaka zauna kamar yadda sauran na suke ba? Eh to alhamdulillah gaskiyar magana shine da lokacin da na samu wannan incident din gaskiya hankali na a tashe yake dan ban san ta inda zan fara ba amma da taimakon Allah gaskiya da irin soyayyen da jama'a suke nuna mu to shi yasa har kifin dina haka gani ina ma'amala na ko ina har na iya tuka mota duk inda zan je in je da shi to kin ga na kasa ba kasawa bane bayan ka samu wannan ah, na kasa ka yi tunanin cewa bari ka zauna a bakin titi kana bara kamar yadda sauran masu na ƙasa ke yi gaskiya wallahi ban taɓa irin wannan tunanin ba kuma irin tunanin bai taba zuwa mun ba saboda ni asali na matashi ne mai kwazan nema matashi ne wanda ya san abin da yake yi ni matashi ne wanda na fi so in tsaya da kafana to allah ya kawo wannan jarabawan tunda allah ya kawo jarabawan nan wallahi ban taba tunani ko so daya in je in zauna a bakin hanya ba ina gogari zan iya sai da gwanjo hakan nan ina sayarwa dan je suna hakan nan ana iya buga mana muna sayarwa don dai a tsira gudu tare a tsira tare Dan a samu wani abu kuma duk da haka dai akwai mutane da suna iya dan taimaka mana yanzu kamar yara na akwai kungiyar gaisa da suka ɗauki nauyinta yanzu har tana ss1 akwai kelomi memorial uh, primary and secondary school ni pta chairman ne an ɗauki nauyin yaro na a gurin to kin ga adage rage mun aiki so akwai wasu wanda kuma ake tare da su wanda sun san ya kamata ba sai ka ce ma mutum kaza ba zai tunanin an biya kuɗin makarantar yara an siya musu takardu wani lokaci a hakan ina iya yin abin da mai kafa wallahi baya yi kuma ba na fata in zauna a inda nake nan ya zama kullum sai an taimake ni so a koda yaushe ina kokarin tsayawa akan kafana in ga an gudu tare an tsira tare saboda menene in iya wani abin da yau za a yi a ce ni bana zaman banza ina yin wani aiki tunda mu muna iya kira a kowane gidajen rediyo akan matasa ku yi kokari ku yi aiki na kasa su na kasa ba kasawa bane ku yi kokari ku yi abin da ya dace ko aikin hannu ne dan a gudu tare a tsira tare ka wuce wani ya walakanta ka ka wuce wani ya rena ka amma in ka zo na sai dai a baka sai an gaji ko babanka ne yake baka kullum wallahi akwai gajiya to fata na shine na kasassu ku yi kokari ku bude idanunku na kasa ba kasawa ba ne abdullahi roki bai ya kake ji da idan ka gana na waɗansu ma na ƙasan ba wai ya kai kamar naka a ce kafafu biyu ma baka iya tashi ba amma sai ka gansu sun zauna suna bara waɗansu 'yan ƙananan yara waɗanda ya kamata a ce an sa su a cikin koda makarantu ne duk da yake suna da eh, na ƙasa domin su samu eh, eh, ilimi mai inganci ya kake ji a ranka idan kaga irin waɗannan wallahi wannan abin yana cin mintowa a ƙwarya saboda a first challenges din yawancin makarantun da muke da shi yawanci ba special classes wato special classes kamar guraren da za a horar da su wa'annan masu kasa kin san su treatment ɗinsu daban ne ba kamar na yawancin mutane masu lafiya da sauransu ba to a kowane primary school ya kamata akwai special class ko kuma nursery school ya zama akwai special class na mai nakasa in kurma ne in kuma a'a shi eh, makaho ne a'a shi gurgu ne duk akwai special class wanda yake zama akwai mai lura da su to amma yanzu kin karka lura yawancin makarantun babu in ma ka matsa ma yaro ka ce sai an sa ka a makaranta me zai shiga cikin sahun masu lafiya ne ya za a yi gwagwarmayar da shi ya ɗaukan ɗawainiyar shi a kai shi makarantar kin ga abu ne wanda abin takaici ne sosai mun san wannan abin da ya faru daga Allah ne amma ba haka muka so ba To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na ƙasa a wannan mako sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin wakiliyar muryar amurka a jihar plateau zainab babaji da bakonmu abdullahi rocky boy muke ce da ku muni lafiya kuma da lakuna sauraron shirye-shiryen musamman na sashen hausa na muryar amurka ne da muke kawo muku daga nan yamai a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da ridwan mokhtar abbas zai gabatar da sharhin jaridun ghana Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma labarinta na farko shine manhajan Ghana COVID-19 ya download kimanin rautani dubu goma sha shida cikin ƙasa da sa'o'i 24. Jaridar ta ce ministan sadarwa Mrs. Osla Owusu Ekofu ta faɗa cewar manhajan Ghana COVID-19 cikin ƙasa da sa'o'i 24 ta download sau dubu goma sha shida ƙasa da sa'o'i 24 bayan an ƙaddamar da shi a ranar litini game da abin da ta ce ne rahotanni kimanin guda ɗari ne aka yi dangane da wato alamomi na cuta masu kama da coronavirus. A Yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Ghana har yanzu yana akan mutum 566. jaridar daily guide ne ta ruwaito wannan labarin kuma ta nuna cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ghana ta fito ta bayyana gaskiyan yadda lamari yake dangane da cutar coronavirus a nan kasar ghana game da abin da ma'aikatar kiwon lafiya ta bayyana inji jaridan babu wani ƙari da aka samu dangane da adadin waɗanda suka kamu da cutar 566 da aka ba da sanarwar tun a ranar 11 ga watan afrilu ita kuwa jarida da chronicle wannan labarin ta ruwaito an kama mutum 406 saboda sun karya dokan hana zirga-zirga a nan ƙasar jaridar ta ce wasu mutum 406 ne aka kama duk faɗin ƙasar saboda saboda sun ainihin karya ka'ida na hana fita da kuma tafiye-tafiye acp lydia donko director shari'a da kuma gufanarwa na ghana police service ne ta ba da sanarwar haka a yau talata din nan a wurin wani taron manema labarai akan yaƙi da gwamnati ke yi da cutar coronavirus sai kuma jaridar da independent wadda ta ruwaito wannan labarin wato asusun na wata amali da kudaden duniya imf ta amince ta bayi darancin dalar amurka biliyan daya ga kasar ghana dangane da yaƙi da take da cutar covid-19 jaridar ta ce asusun ta da kudaden duniya wato imf ta amince raba ainihin kudi dala biliyan daya ga kasar ghana karkashin wani shiri na baya da rancin gaugawa wannan kudi zai taimaka wa ghana wurin magance matsalolinta na kudi da kuma bukatunta kuma taimaka wa kasar wurin inganta karfin gwiwa na tattalin arziki arzikin kasar musamman a wannan lokaci da ake fama da annobar covid-19 da wannan sharhi na independent muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan muktar abbas To masu sauraro da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Sule Mumuni Barma ke muku bankwana daga ofishinmu na yamai a huta lafiya. à tout